Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To, shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a ya bayyana dangantakar Amurka da Birtaniya a halin yanzu a matsayin wacce ke da muhimmanci fiye da yadda ya taɓa faruwa a baya. Yana mai ƙaryata rahotannin da ke nuna cewa dangantakar ƙasashen biyu ta daɗa tsami sanadiyar wasu kalamansa da aka buga a ɗaya daga cikin jaridu mafiya fice a ƙasar. Trump wanda ke tsaye gangada a Firaministar Burtaniyar a harabar rukunin gidajenta na Chekas ya kare kalaman nasa da ke cikin hirar da aka yi da shi a jaridar. Kalaman da wasu ke ganin ka iya gurgunta tasirin Firaminista Theresa May a Burtaniya. Jaridar ba ta faɗi wasu abubuwan da na faɗa game da Firaministar ba alhalin kuwa na faɗi wasu mashahuran abubuwa. abinda trump ya faɗa kenan yayin da yake kare kansa bayan tambayar da aka masa kan kalaman na caccakar firaminista a jaridar ta son kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin ƙaƙabata kunkumin sayo makamai masu dan ta kudu daga yanzu har zuwa watan mayu baɗi kudurin kakaba takunkumin ya hada da hana tafiye-tafiye da kuma kama dukiyoyin manyan jami'an sojin sudan ta kudu irin su malik reuben reich da paul malon awan waɗanda ake zargi da hana dawo da zaman lafiya a sudan ta kudin an amince da kudurin a jiya juma'a da ƙuri'u tara a yayin da ƙasashe shida ciki har da habasha da rasha da kuma china suka ƙaurace makaɗa ƙuri'ar tun da farko sai da jakadan sudan ta kudu a majalisar ɗinkin duniya akwai bona malwa ya kira ga mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da su kada ƙuri'ar rashin amincewa saboda idan ba haka ba ba za a samu wato za a samu koma baya ƙoƙarin tabbatar zaman lafiya da ƙungiyar ƙasashen ƙuryar afirka wato igat ta yi ƙoƙarin tabbatarwa a cewar shi To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani mummunan harin da aka kai a wani wurin kamfe ɗin siyasa a kudu maso yammacin Pakistan ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 128 ciki har da wani ɗan takarar kujerar majalisar lardi. Harin ya kuma raunata mutane 120 a yayin da ake dosar zaben da za a yi ranar 26 ga wata. kamfanin dillancin labaran kungiyar isis amak ya yi ikirarin cewa kungiyar ta isis ce ta kai harin wannan mummunan harin da aka kai jiya jama'a a lardin balochistan ya janyo damuwa game da yanayin tsaro yayin da ake harmar zaben na ƙasa baki ɗaya da kuma na kujerun majalisar tarayya da ma na larduna shaidu sun ce siraj raisani na jam'iyyar awani ta lardin baluchistan pap a takaice na shirin yin jawabi ga ɗaruruwan magoya bayansa a gundumar matun yayin da wani ɗan unar bakin wake tayar da bamaman da ya jigida da su Daɗaɗɗen shugaban ƙasar kamaru paul biya ya bayar da sanarwar cewa zai sake tsayawa takara na wani wa'adi a wani yunkuri na tsawaita mulkin da ya tsawon shekaru 36 yana yi biya ɗan shekaru 85 da haihuwa ya faɗi ta kafar twitter jiya juma'a cewa zai tsaya takara a zaben da za a yi a watan oktoba ya ce zai tsaya takara ne don tabbatar da ganin cewa ƙasar ta kamaru ta daɗa zama dunkulalliya mai kwanciyar hankali da kuma ci gaba ya kara da gaya ma 'yan kasar ta kamar cewa a shirye nake in amince da kiraye-kirayen da kuke ta yi ba kakautawa biya ya yi ta shugabantar kasar ta kamaru tun daga shekara ta 1982 kuma idan ya sake cin zaben a karo na bakwai zai shugabanci kasar har lokacin da ya zama ɗan shekaru fiye da 90 da haihuwa a duniya hukumomin kasar pakistan sun gaggauta kama tsohon firaministan kasar nawaz sharif da diyarsa wacce ta gaje shi a siyasance maryam jim kaɗan da saukarsu a birnin laho na gabashin kasar daga jirgin saman da ya ɗauko su daga london jiya juma'a za a kwashe su ne dukkaninsu a wani jirgi na musamman a kai su inda za a musu shari'a Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani kukumi ne. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta barna. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta barna. Duniya mu bi ta sannu. Shin doni a gidan kashe ahu ko ya kashe taro ya yi ɓanna ga wani ya kashe sisi ma. Oh, duniya mu bi ta a sannu. To duniya mu bi ta a sese, to duniya mu bi ta a sannu. duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta To madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bashir Bugaji sannu da ƙoƙari kuma barkanmu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan kaucewa shan maganin zazzabin cizon sauro har sai an yi gwaji an tabbatar da cewa cutar zazzabin cizon sauro ne ake ɗauke da shi kafin a sha magani. A rahotonmu na biyu zai yi magana akan rabon gidan sange da hukumomi suka yi wa gundumomin garuruwan da ke makwabtaka da Najeriya a jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar. domin rage kamuwa da cutar musassarar cizon sauro. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan mahimmancin kula da lafiyar yara ƙanana da iyayensu mata. Yayin da rahotonmu na hudu zai yi magana akan cututtukan da ke addaban yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar da yadda za a iya kaucewa kamuwa da cututtukan. Rahotonmu na biyar wanda shine na ƙarshe a cikin shirin zai yi magana akan kokarin da gwamnatin najeriya da jihar neja ke yi wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin madalla a gaida nasir yakubu birnin yaro amma duniya akwai ma'azurta, to duniya akwai matalauta to duniya mu ta a sannu cikin ma'azinta to ku tuna akwai matalauta ku tuna cikin matalauta to ku sani akwai ma'azinta talakan cikin ma'azinta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kansawa, sawa ya ki Allah shi talakan cikin ma'azurta. Masana harkokin lafiya sun ƙara jaddada mahimmancin yin awon ƙwayoyin cutar zazzabin cizon sauro kafin a sha maganin cutar. Wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren likita. Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i ne a ɓangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ne ya ƙara yin wannan kiran. Dr. Bashir Muhammad Lawan ya kara da cewa bai kyautu ba da mutum ya ji yana zazzabi sai ya je ya sha maganin cutar zazzabin cizon sauro ba tare da ya yi gwaji ko cutar ce ke damunsa ko ba ita ba ce. Ya ce don haka ne ma gwamnatin jihar Kano ta rarraba kayan gwajin cutar ta zazzabin cizon sauro a dukkanin asibitocin jihar. saboda akwai wani abu guda ɗaya da muke cewa evidence based medicine yanzu an daina ba da magani sasakai lalle lalle sai an tabbatar kuma wannan zazzabi duk wanda ya zo da zazzabi asibiti za a yi masa gwaji saboda a tabbatar zazzabin na cizon sauro ne ko akasin haka ba kowane zazzabi ne yake na cizon sauro ba shi sa a nan nake kira ga al'umma su gane cewa yawan zuwa a ah, kemis kemis barkatai mutum da ya ji zazzabi ya je ya ce a bashi maganin zazzabin cizon sauro to baya yi wa kansa ah, abin da yake mai kyau saboda me saboda na farko bai hakikance cewa zazzabin zazzabin cizon sauro ne ya kawo shi ba sannan na biyu maganin da zai saya ya sha yana jawo wa kodarsa aiki yana jawo wa huhunsa aiki yana jawo wa hantarsa aiki da sauran bangura na jikinsa sannan kuma mu gane cewa shi kansa maganin fa akwai abin da yake faruwa a jiki kafin magani ya yi tasiri sai an sha shi a lokacin da ya dace a yadda ya dace ta yadda ya dace idan aka samu saɓani a ɗaya daga cikin abin da na zayyana to za a iya samun matsala saboda shi kansa maganin akwai abin da ake kira pharmacodynamic ko kuma pharmacokinetic abin da ake nufi da haka tasirin magani akan jiki da tasirin jiki akan magani to sai an samu daidaito a tsakaninsu sannan aikin zai yiwu yadda ya kamata ba haka kawai likita zai ce ma ko ma'aikacin lafiya zai ce ma ka sha magani ɗaɗɗe sau uku ko bibbi sau biyu ko bibbi sau hudu ko ɗaɗɗe su hudu a rana ba a ƙididdige yake a ƙayyade yake da mizani da kuma ana duba rukunan shekaru ta yadda aikin zai yiwu sannan kuma tasirin maganin a cikin jini a wannan awowin da aka baka saboda a ci gaba da bayarwa da kuma iya kwanakin da ake so to ta nan ne za a kawar da abin da yake cikin jini wanda ake so lalle lalle a samu lafiya in ba haka ba sai ka ga ana ana jifar gafiyar baidu Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i ne a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A jihar Maradin Jamhuriyar Nijar, an raba wasu al'ummomi da ke makwabtaka da ƙasarmu Najeriya sange mai ɗauke da magani domin rage kamuwa da masassarar cizon sauro, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. a madadin haka ne shirin karamin sani kukumi ne da gidan rediyon amurka ke watsa yasa jin ta bakin kwamishinan kokowa da cutar zazzabin cizon sauro a jihar maradi muhammad lauli janjuna ko waɗanne gundumomi ne masu makawataka da najeriya abin ya shafa in ka ɗauki da gidan rauji da madarin da age daga zawa duk su duka suna da furanciyar da najeriya to kuma duk su ne waɗanda in ka diba cikin duk sakamakon da aka mana na masu kamuwa da masu sarar cizon sauro to su ne nasu ya hayawa kuma an yawan mace mace na waje an kawo wannan rabon gidan sange har tsawon kwana bakwai ana yi duk mutum biyu gidan sange guda Kira misali kwanar duka wannan gidan sange da kula ba zai ishi mata da ƙananan yara a yankunan ya ishi kowa da kowa wanda ma sun ka zo an ka ba ta kyan su zo sun ka amsa su ma na suna nan an ba su wata guda su ta gidajen likitar da ke kula da su su ta su amsa binciken da kuka yi ya kuka ga rashin lafiyar cutar sauro ga wannan mutane eh ita rashin lafiyar cutar sauro kowa santa dama da zaran an fara ruwa sauro ya fara ya kuma ita masu sarar cizon zumru ba an ce dan an baka gidan sange ba shikenan ba kai masa sala sai an unhwani da shi kuma me ke faruwa wani bisa can ga hili waje ko wajen kallon tele ko kuma wajen yawon cikin gari sabro ya ta cije ke macen wani wuri sai mu zo mu kwana cikin gidan sange to ka gani an kitso da kyaya ina laya tun da bannan da za a yi har ya riga ya yota kwayoyin cuta ya sako su ko ka zo ka kwana banza ne kenan ga mataki da kuɗa ka shine na kawar da cutar zazzabin cizon sauro kwata-kwata a yankuna to shi na ɗaya daga ciki dai ba a ce shi kadai ne saboda kun san ita masu cizon sauro wai kawar da ita fa ba karama aiki ba kuma mu likitoci mu kadai ba mu iya matakai ya tiyawa a dakwai wanda muka dauka yanzu gurin da muka sa gaba shine muka cimma wannan control muna yin CPS wannan wanda ake zuwa gida gida ana ba mata nan cikin garin Maradi kuma can cikin gundumai taruwa ne ake ana raba musu magani na rage kai ai magana wato damuna na san ba a rasa magana ba su kan shuke shuke to ai nan ne matsalar ta nan cikin garin Maradi da abban birni ma na ga an shibka a cikin gida wannan sai jama'a sun gane wannan dan hacin da sun ka sa ba in kan kamu da rashin lahiya wannan hacin ko goma din shi ba ya isa daycare hanyar lahiya ta kusa wannan yan tiyoyin ne za su samu bai kai ga lahiyar ɗansu ba ko kuma lahiyar su da kansu in masasala ta kada ka kai da ka zuwa abincin baka ita ba da shi kenan an mai da ka baya in ɗanka lakwal kai ba ya zuwa lakwal kenan abokan shi sun tsere mai aljihun ka shi ma sai ya ji daga cikin gundumomin da abin ya shafa dr abubakar bello isyaku shugaban asibitin age ita ma mai makwataka najeriya ya bayyana mana irin tsarin da suka yi domin gudanar da wannan kamfe na raba gidan sanyi ga al'umma lalle kamfan tarabon sange ta gudana bisa ga tsari wanda yake mai kyau tun harko su prefe da mayor da saraki na galgajiya mun faɗakar da su bisa ga tsarin yadda ya kamata muka ce kuma kowane abin da ya shahe mutanen shi yi musu gargaɗi wanda ya kamata don su san amfanin wanga sange bisa ga kare mata masu jinna da ƙananan yara ko suna da goyo ko ba su da goyo da su su san da sanin wannan sangen don saboda suna yana kare su bisa ga masassarar cizon sauro don saboda yanzu mana ce lokaci ne da masassarar cizon sauro take da yawa mun yi aiki da radio communautaire uku da suka faɗakar da mutane a yankin ku akalla kun samu gidan sange nawa da kuka raba gidan sange aljihar jihar mu ta age ya kai kaman gidan sange dubu goma sha biyar da wani abu da muka raba mutane har yanzu mun ce su su ci gaba in tun da akwai saura waɗanda su ci gaba da ba al'umma shi gidan sangen nan in mata ba su same shi ba suka yi amfani da shi akwai illa gare shi kuma wannan za ya kawo cikas ga harakoki na rigakafi. sha'abu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. A jihar Bauchi ma an jaddada mahimmancin lafiyar mata da yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar. Shugaban hukumar lafiya matakin farko famasi Adamu Ibrahim Gamawa ya jaddada hakan yayin ganawa da manema labaru. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto. Yara ƙanana kai su a duba su kuma magungunan da ya kamata a ba su za su amma a najeriya ka ba international for yanzu last week da muka je mun bita duk mace wacce da ake samu a duniya na mata 10% daga najeriya a ranar kashi goma cikin ɗari sun ka ɗauki duk mace wacce da ake samu a duniya ba ɗaya 10% da shi yana najeriya duniya kuma ke magana babban abin kuma da yake jawo shi shine wato matan wasu ba su san su je asibiti su haihu ba su su je su yawo sai ka ga ciki sai ya kai wani level sannan ma a gane cewa akwai matsala inda kuma an riga da an ji wani level to wannan suna daga matsalolin da muke fuska to abin da muke cewa shine mace daga ta ciki ba wai kuma ita kadai bace har da mai gidanta wani lokaci su duk su je masu gidansu masu bari a bari a je a ga wannan a gauda a gani eh wannan cikin lafiya launi ne kuma akwai matsala a fara da yanzu za a taimaka mata wajen haihuwa wani lokaci suka samu gudan jini sun tashi haihuwa a gida ɗin akwai wani intervention da muka samu na masa prostate wanda za a kai har gida a baki kishi wasu wannan din ma ba su suka babban abin da ka damu shine mu samu haɗin kan al'umma saboda shi kiwon lafiya mataki na farko wato lafiyar da ake so a dinka maka kai wani din healthcare dinka. Famsi Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Nas Muhammad Dauda ma'aikaci a asibitin kwararru da ke nan jihar Bauchi ya bayyana muhimmancin zuwa awo ga mata masu juna. Wato muhimmancin wannan lokaci na antinatal clinic ga ɗaya mace yana da matukar muhimmanci domin wannan abu shi yake iya sanya ko saitin rayuwar mata mai ciki da abin da ta ɗauka daga farkon haihuwa har zuwa karshe daga ɗaukan ciki har zuwa sa domin wannan lokacin shine akan zo a yi gwaji za a iya auna yawan jinin jikin mata za ta iya haihuwa ba tare da samun matsala ba za a iya gane kowane irin cututtuka take dauke da shi waɗanda za a iya maganinsu kafin haihuwa za kuma a iya tantance wani irin ah, wani irin ne ɗa yake ciki yana kaikaice ne ko kuwa yana saiti daidai yadda yake to game irin wannan antinatal clinic din shine lokacin da ake gane cututtuka da fari yanayin kwanciya na yaro yanayin ciki na mata yanayin karfinta yanayin kunkuminta duk ta wannan lokacin da ake yin antinatal clinic ake iya gane shi saboda haka muhimmancin antenatal clinic ah, ga ya mace yana da muhimmanci kwarai da gaske ba ma muhimmanci ba wajibi ne ga duk matar da take da ciki ta fara zuwa awu daga farkon shiga a ah, shigan cikin nan har zuwa haihuwanta wannan abu wajibi ne ba wai shawara ne gare su ba dole dole su yi domin su ceci ran iyayen matan Eh, da kuma abin da suke dauke da shi. Nas Muhammad Dauda kenan daga asibitin kwararru Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Wani rahoton da hukumar da ke kula da lafiyar ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF na nuni da cewa Najeriya na cikin sahun gaba a fannin cututtukan da ke kama ƙananan yara tare da kuma hallaka su. Shin ko waɗanne irin cututtuka ne? Tambayar da wakiliyarmu da ke dutsen jihar Jigawa ta yi wa Dr. Umar kwararren likita na sashin kula da yara na asibitin Rashid Shakoni da ke birnin Dutse. Waɗannan cututtuka dai sun kasu kashi biyu. akwai waɗanda ake ɗaukan su daga yaro zuwa yaro wanda kuma waɗanda ake kira communicable diseases akwai kuma waɗanda su kuma cututtuka ne da suna samun yara wanda wani yaron ba zai iya ɗauka daga jikin wani ba kamar waɗanda muka fi gani a nan jihar jigawa kamar akwai cutar malaria wato ta zazzabin cizon sauro Akwai kuma cututtuka kamar da suka shafi bangaren tari kamar na pneumonia kenan amai da gudawa ruwan yin jikin yaro yakan kare har sai mun kwantar da shi ana ta su karin ruwa karin ruwa sannan kuma akwai cuta da ta shafi kamar irin wannan tarin shika rashin bayuwa yara daga rigakafi ba wannan shi ma jifa jifa sukan zo za ka samu sarki hakora kamar abin da ya shafi bangaren tetanus shi ma za ki ga wannan yakan shafi yara ramukan kwantar da su suka abin da ya shafi rashin isasshen abinci a jikin yaro wanda ake kiran tamowa tare na asma shi ma muna gani cututtukan da ba a iya dauka kamar irin masu cutar ciwon kuma cututtuka da sukan shafi na ciwon zuciya wasu yaran akan haife su da shi wani abu da ake kira congenital heart uh, disease yanzu waɗannan cututtuka da ka lissafa na irin matakai yanzu kuke bi ko kuma hanyoyi na yin rigakafi ba da kariya ga su ƙananan yara daga irin waɗannan cututtuka. Kamar yadda na yi bayani cututtuka daban-daban yanzu kamar abin da ya shafi ɓangaren zazzabin cizon sauro na malaria akan bai iyaye shawara cewa yaro na kwana a gidansu wanda yake an sa masa sinadarin magani a jiki sannan iyaye akan ilmantar da su kamar wajen kula da kwata a gida da kuma tsaftar muhalli kamar kamar masu ciwon sikila ko mata masu juna biyu ko su yara da suke da wani nau'i kamar da yake garkuwar jikinsu ta yi karanci akan ba su shawarwari ko magunguna da muke rubuta musu sanan da zarar kuma yaro ya fara zazzabi nan da nan a kashi asibiti da wuri a duba saboda ya samu taimako na gaggawa ba sai har ya fara suma ko jinin jikinsa ya yi karanci ba sanan abin da ya shafi kamar bangaren haka amai da gudawa akan mai iyaye shawara kan a yi amfani da tsabtataccen ruwa da yaro kuma nan da nan ya fara a fara bashi ruwan gishiri da suga kafin a zo asibiti da zarar an haifi yaro a kashi asibiti saboda rigakafi rigakafi na kun da yake kamar na haihuwa na tarin abin da shafi tarin fuka kenan na wajen sarki hakora da su tarin shika shi ma akwai rigakafi da ake yi kuma ma cutar nan ta shan ina ita ma akwai rigakafi da ake ko da yanzu mun ji ba mu ga wannan cuta ta shan ina ba kuma wa yaro na wata shida na farko nonon uwa ya sha yaro nono shi kadai zalla da ya kai wata da kuma nan abinci a ba da shawarwari rigakafi dai ya fi magani halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya cututtukan da suke hana yara tafiya polio ne yi delu gaskiya kajinki na girma ga kuma lafiya gaskiyar ki talatu zan fara saida su nan da sati biyu kin san wani abu sai kin faɗi ba wanda ya mutu a cikin su tun ran da aka kawo su lalle kin ci sa'a a'a ba sa'a bane daukar darasi ne daga kurakuran baya ko delu kwarai na sakaci da yi musu rigakafi ko kaɗan ina kuma yi a kan kari yawa wannan ya sa na tuna gobe ne fa ranar zagayowar rigakafin polio aiko ki je ki kadai dan ba za ni ba ke komi, me yasa kika ce ba za ki je ba saboda ni da jaririyata ba mu barci ba bayan wancan rigakafin ga kuma zazzabi talatu. Allah ya sawake amma ba ke kika ce ba kya wasa da rigakafin kajinki amma gashi kina so ki yi wasa da rigakafin yarki. Kin fi son kajinki kenan bisa yarki ko? A'a abin da kan taso ne bayan rigakafin ke damuna. Irin waɗannan 'yan zazzabin masu zuwa da wucewa ne. Ƙara yin wannan rigakafin polio zai tabbatar da lafiyar yarki ta girma da ƙarfi karfin jiki kuma ba ta ba kamuwa da cutar polio har abada kuma gaskiyar ki talatu ku tabbata an yi wa 'ya'yanku zagaye na biyu na rigakafin polio ma'aikatan sa kai na bi lungu-lungu sako-sako na jihar borno don gano sabbin kamuwa da shanyewar bangaren jiki ga yara masu shekaru goma sha biyar zuwa ƙasa ku tabbata kun ba su haɗin kai ba kowane shanyewar bangaren jiki ne polio ba sai wanda ƙwararru suka tabbatar ku kai rahoto in kun ga alamun ga asibiti mafi kusa mu kau da polio daga jihar borno baki ɗaya har abada A ƙoƙarin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da ake yi, gwamnatin Najeriya da haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Neja za su kashe kimanin naira miliyan dubu biyar a cikin shekaru uku masu zuwa. Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce bisa la'akari da yadda cutar ta malaria ke zama wata babbar barazana shi yasa alatilan suka ɗauki wannan mataki kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Eh kudaden da aka kashe da federal government da state gaba ɗaya suke kashe na wannan abin kuɗin shekara uku aka ware. daga 2018 zuwa 2021 miliyan biliyan biyar shine kudin da yanzu aka shiga gaba daya amma a cikin wannan shekara 2018 yanzu nan um, kusan biliyan daya da um, miliyan 500 kenan ko 1.5 biliyan za a kashe cikin shekara amma a ƙarshen shekurun um, gaba daya za a kashe biliyan biyar sannan state government ta ba da nasu 25% na wannan biliyan um, biyar din shine state za ta bada a halin da ake ciki dai dr mustapha jibril ya ce sun yi wani tsari na musamman a asibitocin gwamnati da ke jihar Niger na ware maganin cutar malariyar ba tare da an hada shi da sauran wasu magunguna na wasu cututtuka ba domin gudun samun matsala cewa ga magungunan eh, na malaria because mafi yawanci abinda muka zo muka kula asibitoci mu suke yi sai sun ka suka sami sai su ce sun ba mutane magungunan cewa an ba mutane a kyauta amma wai an haɗa musu da wayansu magunguna ne su kudin da suka biya na wayansu magungunan ne ba na eh, eh, su ya zama kamar dabara su yanzu mun ce a yanzu a rabar a kowane kananan asibitoci su samu wuri daban na an san eh, maganin eh, malaria cutar malaria so da in ka je wurin in ka je wurin za a baka furi in akwai wani daban na sayarwa ko ana sa sayar maka da paracetamol ne ko eh, multivite ne ko na tari ne daban wannan ya zama daban kar a hada su wuri guda don mun gan ta hanyar na ana yi ana sayar ana sayarwa sai a ce kuma a wayansu baka baka baka da kuɗi ba daga karshe me ya kiran ka ga jama'a musamman akan wannan abu tun da ganin yawanci ma mutanen karkara ba su san da shi eh babban kira da zamu amfana daga jama'a ina so mu sani cewa a jihar Niger cewa maganin ciwon soro ana bayar da shi kowa da kowa ya je nema maganin ciwon soro ba sai ya bayar da ko naira daya ba Dr. Mustapha Jibril kwamishinan lafiya na jihar Niger kenan a lokacin da yake bayani akan matakin da suka ɗauka na ganin an kawar da cutar zazzabin cizon sauro a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina, headquarter jihar Neja a tsakiyar Najeriya. Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.